Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu da Binta Esther ce tare da hakiza Kyari da sauran abokan aiki bikin farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 26 ga watan Agusta. za ku ji yadda a Najeriya al'ummar jihar Filato suka bi sahun sauran al'ummar duniya wajen gudanar da bikin ranar Hausa. Mun lura cewa wannan gari namu jihar Filato da kuma Jos gabaki ɗaya sun ba da gudunmawa wajen ci gaban harshen Hausa kwarai da gaske. Za kuma ku ji yadda gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa haya ya kaddamar da buɗe cibiyar gwaje-gwajen cutar coronavirus a jihar. Wannan wakilai da suka zo sun tabbatar da ingancin mashin da aka kawo. Akwai mu kuma ɗauke da rahoto na musamman kan hada-hadar jari bola wata sana'ar da 'yan Najeriya da dama suka dogara ga ita wajen rayuwa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Iran da hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun cimma matsaya kan binciken wasu wurare biyu na gudanar da shirin nukiliya inda watakila aka adana ko kuma aka yi amfani da wasu sinadaran nukiliyar da ba a bayyana su ba. An ba da sanarwar yarjejeniyar ne ranar Laraba bayan tsawon watanni. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa shugaban hukumar iaea e rafael grossi da shugaban makamashin nukiliyar iran ali akbar salahi sun ce iran za ta ba hukumar iaea e damar shiga wuraren biyu da suke bukata sanarwar ta kara da cewa an tantance kwanaki da za a yi bincike amma ba a bayyana su ba iran ta ki ta yadda da binciken inda take zargin cewar hukumar ta aiea e ba ta da wata hujja a dokance zuwa duba wuraren da ake zargin uwar gidan shugaban amurka melania trump da daren jiya talata ta tausaya wa dubban dubbatan amurkawa da suka rabu da cutar coronavirus inda ta ɗan sha bamba da mijinta shugaba donald trump wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba uwar gida melania ta faɗa a jawabin da ta yi da maraice a cikin lambun shakatawa na rose garden da ke fadar white house cewa ina matakar tausaya wa duk wanda ya rasa wani ɗan uwan shi ina ma addu'a ga duk waɗanda ba su da lafiya ko suke cikin wahala na san mutane da yawa suna cikin damuwa da kuma rashin mafita in ji ta ta kara da cewa ina son san cewa ina tare da ku kalaman nata sun yi matukar bambanta da na daren biyu da suka gabata masu cike da caccaka irin na siyasa inda magoya bayan trump suka yi ta sukar abokin hamayarsa na Democrat joe biden yayin da a gefe guda kuma suka yi ta yaban trump kan irin matakan da ya dauka kan cutar coronavirus da kuma illa da ta yi ma tattalin arzikin ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi wanda aka nada tuntuni ga babban taron jam'iyyar Republican daga birnin Kudus wanda hakan ya janyo kiraye-kiraye daga 'yan jam'iyyar Democrat na a gudanar da bincike kan abin da suka kira shigar jami'i cikin harkar siyasa irin wanda ba a saba gani ba. Pompeo yana kan ziyarar kasashen gabas ta tsakiya a wannan makon kuma ya fara da birnin Kudus a cikin jawabin nasa ya yaba wa manufofin gwamnatin trump na ƙetare inda ya ambaci shawarar trump ta mai da ofishin jakadancin amurka daga tel zuwa birnin kudus da kuma tattaunawar da ya yi da shugaban koriya ta arewa kim jong un da murkushe kungiyar is da kuma dakile abin da pompeo ya kira zalunci irin na china kafin a yada jawabin nasa a yayin babban taron na jiya talata kalaman na pompeo ya ja hankalin 'yan jam'iyyar democrat ciki har da ɗan majalisa jacques castro wanda ya yi kira da a gudanar da bincike fiye da rabin miliyan na mutane da ke gefen tekun texas da louisiana an ba su umarnin ficewa daga gidajensu yayin da mahaukaciyar guguwar nan ta laura ke dannawa zuwa gabar tekun cibiyar nazarin haukaciyar guguwa ta ƙasa ta ba da rahoton cewa da daren jiya talata cewa guguwar laura na da nisan kilomita 655 daga garin lake charles da ke louisiana da kuma kilomita 695 daga galveston da ke texas guguwar mai tafa da ruwa na kada iska mai gudun kilomita 150 a sa'a guda masana na nhc suna ganin cewa hurricane laura za ta iya samun karfin zama babbar mahaukaciyar guguwa ta mataki na uku yayin da ta kama hanyar tekun mexico kafin ta sauka a kusa da texas da kudu maso yammacin louisiana a yammacin yau laraba ko safiyar alhamis Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Angola Umonga na zargin jami'an tsaro da kashe akalla mutane bakwai yayin aiwatar da dokar hana zirga-zirga sanadiyar COVID-19 a wannan ƙasa ta kudancin Afirka. jiya talata kungiyoyin kare hakkin biyu suka yi kira da a gudanar da cikakken bincike kan lamarin mutuwar matasa da ƙananan yara bakwai tsakanin mayu da yuli ramin cikinsu na da shekaru goma sha hudu a sanarwar da kungiyoyin suka fitar sun ce jami'an tsaro a angola sun yi amfani da karfin wuce gona da iri yadda suke fuskantar keta dokar ta ɓaci da aka sanya don shawo kan yaɗuwar covid-19 a cewar sanarwar Kasashen Girka da Turkiya sun ci a shirye suke tattauna don warware takaddamar da ke tsakanin su game da wani yanki mai arzikin makamashi a Bahar Rum. Amma rashin jituwar ya fito fili yayin da ministocin harkokin waje na kasashen biyun suka yi kiran a jiya talata. bayan tattaunawan a garin ankara da ke turkiya tare da ministan harkokin wajen jamus heiko mas Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya ce dole ne kasar Girka ta watsar da abin da ya kira abubuwa da take nema. A shirye muke mu tattauna ba tare da sharaɗin ba amma idan bangare ɗaya ya fara gabatar da ƙa'idoji, to akwai wasu abubuwa da yawa waɗanda mu ma za mu gabatar in ji shi. gaishe ke Hadiza. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya al'ummar jihar Filato sun bi sahun sauran al'ummar duniya wajen gudanar da bikin ranar Hausa don yin nazari kan irin gudunmuwar da harshen Hausa ya bayar wajen sadarwa da duba hanyoyin bunƙasa harshen da kuma duba matsalolin da harshen na Hausa ke fuskanta don yin gyara. Al'ummar jihar Plateau sun bi sahun sauran al'ummar duniya don gudanar da bikin ranar Hausa. A ranar 26 ga watan Agustan kowace shekara ake gudanar da ranar Hausa ta duniya don yin nazari kan gudunmawar da harshen Hausa ta bayar wajen sadarwa da duba hanyoyin bunƙasa harshen don ci gaba da ma matsalolin da harshen na Hausa ke fuskanta. Abdulmajid Lawal shine ya kirkiro kungiyar manufar mu al'ummar mu wacce ta gudanar da bikin da ranar Hausa a nan jihar Filato. Mun lura cewa wannan gari namu jihar Filato da kuma Jos gabaki ɗaya sun ba da gudunmawa wajen ci gaban harshen Hausa kwarai da gaske. Harshen hausa yana da kalubale kwarai da gaske in kika lura matasan mu kullum sukan kwaikwayi wasu al'adu sun fi fifita wasu harshen akan harshen hausa to wannan rana mukan yi kokari mu jawo hankalin matasan mu su san cewa wannan harshe shine abun alfaharin su Malam Rabiu Isa Hassan da ke aiki a Arewa House wato cibiyar da ke bincike da adana tarihi a Kaduna shine ya gabatar da kasida a wurin bikin. Ko lokacin da turawa mulkin mallaka suka kama kasashen Afirka sun zaɓi wasu harsuna don su zama tsani. Hausa na daga cikin harsunan da aka ɗauka. Idan ka zo ka duba sauran kasashen duniya babu wani harshe da yake da masu magana da shi da suka yi mutum miliyan hamsin da wannan harshe ba a mai da shi harshen ƙasa ba. Babu wani ilimi da za a isar da shi ko wani sako za a isar da shi ko tarbiyya da za a isar da ita idan babu harshe An kuma karrama wasu da suka yi fice wajen yada harshen Hausa ciki har da ma'aikacin rediyon muryar Amurka Mahmud Lalo. Anas Dan Maraya shine ya karbi lambar karramawar a madadin marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jas. Gaskiya dokta ya ba da gudunmawa wajen ɗaukaka harshen Hausa da kuma kawo zaman lafiya don waƙoƙinsa idan ka ji suke kamance suke faɗakar ga mutane sunana sani mu'azu ni dan jarida ne mai kuma aikin fina-finai ne abin da ya kamata mu yi shine lallai sai quality wato ingancin irin shirye-shiryen da muke yi ya kai yadda duniya za ta gani alal misali bbc da voa ai suna amfani da hausa amma ba hausa suke amfani da ita gurbatacciya da aka zuba mata indiyanci ba wato sakona dai kawai ranar da bahaushe ya daina wa bahaushe dan uwansa fim ko television program ya so mai don duniya ta gani a ranar za mu ɗaga harshen hausa duniya ta gani yadda ya kamata sunana abdullahi sha'aibu to wace gudumawa ka bayar wajen inganta ko kuma haɓaka harshen hausa <laughs> eh to daidai karkuzu a lokacin da muke yin drama duk wata drama da ake yi a arewa din nan ta tarkuzo an ɗauke ta an kai ta wani state kamar kano kamar kaduna kamar katsina duk ana zuwa ɗauki drama ta mu kai. wasu da suka halarci bikin sun tofa albarkacin bakin su kan yadda za a haɓaka harshen na hausa sunana buhari ibrahim shehu ni lallai wato musamman tun daga makarantu na firamare har zuwa makarantu na sakandare zuwa jami'o'i lallai dole a farfado da karantar da hausa sunana nabila sani silan jabu kira ga hausawa cewa duk inda suka tsinci kansu su zama ambassador na hausawa a duk inda suke siyi ma'amala da mutane mai kyau da rungume juna da kuma zumunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gai da Zainab Babaji har yanzu muna Najeriya inda gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya kaddamar da bude cibiyar gwaje-gwajen cutar coronavirus da wasu sauran cututtuka da ke da nasaba da kuma yaduwa a cikin al'umma. Gwamna Muhammad Inuwa Yahaya ya ce samar da cibiyar ta taimakawa al'ummar jihar a kokarin gwamnati dangane da yaki da cutar COVID-19. Wannan wuri da kuka gani kokari ne na gwamnati jihar Gombe na yunkurin da take a kullum don ta kawo kiwon lafiya mai inganci wa jama'a kuma a cikin sauki tun watanni da suka wuce tun watan hudu muka yi oda na wannan mashin kuma allah bai zuwansa da wuri ba saboda yanayin kasar duniya ta kullu amma ya zo kuma mun yi kokari yanzu an kafa shi da duk abin da kuka gani a nan yunkuri ne na jihar gombe ta yi domin samun kiwon lafiya mai inganci wa jama'a wannan wakilai da suka zo sun tabbatar da ingancin mashin da aka kawo kuma sun jarraba shi kuma sun ba da takardar amincewa cewa a ci gaba da gwaje-gwaje kuma zuwa gaba ba wai na covid ba kawai duk wasu cututtuki da suke iya zuwa ko kuma da suka sami muda za a iya gwada su a nan kuma yanzu ba sai mun sha wahala zuwa nesa ba za mu ci gaba kuma da wannan gwaje-gwaje. A hira da manema labarai kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Gombe Dr. Ahmed Muhammad Gana ya ce akwai ƙwararrun ma'aikata da za su gudanar da ayyukan gwaje-gwaje a cibiyar sannan ya ce a halin yanzu ma dai an fara killace masu cutar corona a gidajensu. ma'aikata kala daban-daban a duka sashi daban-daban na wannan waje mana da su kuma su ne ka gani a yau suna aiki suna gwaje-gwajen da ake a wajajen amma a halin yanzu mafi yawancin masu wannan ciwon muka killace su a gidaje ka ce kuna killace yara ne a gidajensu amma ita majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya da ma hukumar ncdc sun ce a killace ne amma raba su da shiga cikin jama'a amma kuma ku a nan jihar gombe ba ganin za a iya samun illa abdulhaq kaga cutar ne yanzu ta yi wajen wata shida muna fama da ita kuma a kasance wata na sabuwar cuta da ta shigo kullum ilimi ake kara samu mun gwada tsari kala daban-daban daban kuma mun lura cewar tsarin ajiye wa'anda cutar bata bata da wani illa a jikinsu ba wai ta fito fili bane idan muka samu waje aka keɓe a gida aka ba da isasshen ilmantarwa ga wa'annan mutane muna ta samun nasara domin a bayan nan ɗaruruwan wanda suka damu da wannan cutar da haka muka ajiye su kuma sun warke kuma babu wani illa daga bisani na ji ta bakin gwambawan dangane da cibiyar da kuma neman sanin yadda suke kare kansu daga kamuwa daga cutar corona. sunana abubakar baba audun dolli gombe mai girma gwamna alhaji mahmudu ya haya ya yi kokari matuka ganin cewa ya zo ya kafa mana wannan santa da za a rika gwaje-gwaje na wannan cututtuka din ai ba karamin nasara ba ne saboda dama sai an ɗauka an kai lagos aka zo ana kaiwa abuja to yanzu a gomben za a ɗauka a gomben za a yi a gwada a samu sakamako cikin kankanin lokaci a wannan ba karamin nasara bane salamu alaikum na hajja ibrahim eh, to yanzu kan gaskiya alhamdulillah da dai gaskiya da ta shigo an razana sosai kowa yana gudun kowa da na gudun uwa uba na eh, na gudun ɗansa. Mm, yau da mata tana gudun miji eh. saboda wannan abu to yanzu kuma alhamdulillah da yake ana ta wayar da kai ana ta wayar da kai kowa ya fahimci abu yanda yake ana kuma wayar mana yanda zamu kare kanmu daga wannan abu to alhamdulillah kowa na kokarin kariya abdulwahab muhammad muna amurka daga gombe a Najeriya. an gaishe ka muhammad abdulwahab yanzu kuma ga hassan umar tambuwal da rahoto na musamman jari bola sana'a ce da ɗimbin 'yan Najeriya suka dogara da ita a wajen yin rayuwa da neman abin sakawa a bakin salati. Duk yanki ko shirya da ka shiga a Najeriya kama daga arewacin ƙasar gabashin Najeriya kudanci da yammaci da ma kudu maso kudancinta ka ga 'yan Najeriya da dama da 'yan ƙasashen waje na ta waja-waja da hada-hada da kayayyakin jari bola kamar tsofaffin karafa robobi ledodi gorunan ruwa tsofaffin takalmi da dai sauransu sana'ar jari bola Ebola dai ta ɗauki nauyin magidanta da matasa a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka. Sai dai ana zargin cewa masu wannan sana'a na shan kwana da kayayyakin mutane. Shin me yasa ake kiran wannan sana'a jari bola? Alhaji Rabi'u Koko. To abin da za ka kiranta jari bola sana'a ta wadda ta kunshi mutane da yawa wanda yake an ba su da sana'a yi za su zo su kama cinta karahuna ko kwali ko roba saboda abin da suka ci. Shi za ka ce mata jari bola. A ina kuke samun wannan kayayyaki na jari bola? An da muke samun su ana shiga laba laba koma ƙauyuka na yarbawa suna hituwa da kaya takalmi roba yan karfi haka sai su da shi a siya na ga akwai tsofaffin takalmi kwano karafuna karakitan injin har da tanki na mashin nawa kuke sayan kilon kowane kaya daga cikin waɗannan abin da muka sayan kwaba waya dubu ɗaya da ɗari biyar muna sayan brazil kuma dubu ɗari bakwai muna sayan aluminium naira ɗari biyu da talatin muna sayan kanku naira ɗari da arba'in shine gungunin martina kenan sai kuma ƙarhe shi kuma muna sayan naira sittin naira saba'in ka daɗe kana wannan sana'a ta jari bola ya eh, kashe insha Allah na shekara goma ko sha ko abin da ya kai ko abin da bai iya kai ba a wani gari ko jiha ka fara wannan sana'a ta jari bola a nan jiha Oyo Ibadan me baka shawa ka tsunduma cikin wannan sana'a ta jari bola to da ni dai fatoma ne na shanu ina aikin saniya wato dillali dillali eh muna nan muna ta aikin shanu haraka ta bashi ta shiga muna ta asarori haka da eh, mai abokin kasuwa suna rike kuɗin mutane to dalilin da muka faɗo cikin wannan kasuwa dan jari kaɗan za ka shiga da shi ka ci gaba da kasuwa shi sa muka dawo ci waccan kasuwa da nake na bari ta kasuwa ta miliyoyin kuɗi da yake sai da kuɗi kwarai aka yanta an ba kuɗi kuma ba za ta yi ba to sai jali bola ban shawa na ga dan jali kaɗan zan shiga shiga a ci gaba da kasuwa shi sa na dawo cikin aikin jali bola waɗannan kayayyaki da kuke sai idan kuka sai ina kuke kai su ko ya kuke yi da waɗannan kayayyaki eh muna kai su kamfanoka lagos kuma ibadan ma akwai wasu kamfanin da aka kai ma muna kai kan wani ne idan kuka je kamfani nawa kuke sai da kilo ɗin tsofaffin takalmi karafuna da robobi da makwalaye duk dai abin malaji malaji na kilon kwali misali ba mu wuce mu sai kan wani mu sai naira 60 kilo da kullum muka ne muna sai ne mu biya mota mu biya ma'aikata da sauransu da abubuwan da kan nan riban nan ta naira 20 shi na kadan samu a lura. yanzu wannan kayayyakin jari bola a wata kana sai da kamar na naira nawa an ka samu kasuwa ana sai da kamar na miliyan biyu ko biyu da wani abu ko uku ma an ta kama matasa ne suka fi yin wannan sana'a ko ko manyan mutane magidanta gaskiya akwai magidanta kuma akwai matasa akwai kuma tsawahi ko waɗanda mina yan kasuwa akwai mata cikin wannan sana'a ta jari bola akwai mata kwarai mata da maza kowa na suna Sunana Bara Umanu daga jihar Sokoto State. Kai ne shugaban wannan kungiya ta masu jari bola. Insha Allah. Me za ka ce a game da wannan sana'a ta jari bola? Eh to abin da zan ce a sana'a jari bola gaskiya sana'a ce wadda adda rufin asiri wadda sai wanda ke yin take gane abin da ake ciki. In ba ka ta sai ka ɗauki abin kamar sace-sace ne ake yi ana kawowa da kuma sauransu to kuma ba haka ba ne. Muna abu ne akan tsari. To amma akwai zarge-zargen cewa yaran kurke zuwa suna nemo karhe tsofaffin takalmi amfani kwalaye da marobobi suna shan kwana da kayayyakin mutane irin marufa tukanen dafa abinci da sauransu me zaka ce a game da wannan zargin jama'a eh to wannan akwai masu yin amma kuma akwai wanda ba su yi amma mu anan namu hurin idan mun ka kama irin masu wannan abun gaskiya muna kore su daga wurin burga su lalata muna huri kun taba kama wanda ya kama kayan da ba na gaskiya ba a wannan wuri naku eh mun taba kama amma ba a cikin yaran mu bane to kabila ya barbe ne dai ya zo ya ka kaya ba na gaskiya bane tashi kuma muka mai samu su kayan su su kuma suka je da barawon amma cikin naku yara kamar hausa ba ku taba samun wanda ya kama kayan sata ba gaskiya ba mu taba samu ba wannan sana'a jari bola kuna da kungiya muna da kungiya sosai mai karfi kuma a state a najeriya ma gaba ɗaya zan kamar kun taba samun wani taimako daga gwamnatin jiha ko ta tarayya ko ta karamar hukuma a game da wannan sana'a ta jari bola eh to gaskiya ba mu ba mu samu wannan ba har yanzu kun taba nema ana nan cikin neman insha Allah chairman ya rubuta takarda zuwa ga state government waɗanne irin matsaloli kuke fama da su a cikin wannan sana'a ta jari bola a nan jihar Oyo eh gaskiya matsalolin da ke damu mu su ne matsalolin da ya shahide ma'aikata saboda yanzu in ma lodi kake yi ko ne ma'aikata ko ne kaki zai zaka an shi return gare ka to mu abin da a matsalolin mu su ne wannan yan sanda suka fi damun ku sojoji ne ko ko civil defense gaskiya yan sanda sun fi damun mu sosai saboda me suke damun ku ni ma wansa abin da ya sa ba kawai dai sai kana lodi kuma baka lodin suna iya zakwa cire ma sikeli su wuce sai kayo belin sikelin ka kuma baka san ka ba to suna tambaya wani abu gare ku ne suna tambaya kamar da me da me suke tambaya eh suna tambaya muka kamar irin tambayar gare kake muna suna tambaya wanga kayan ina kuka so su wanga kayan ina kuka suna wani kuma binciken cewa kowane kaya mu rika ajiye receipt din ne to saboda in ka ce ko wannan zaka yi sai ka cika shago da receipt na wannan kayan da kake saya kayan jari bola suna da receipt ne wasu suna da receipt akwai wanda zaka je ka so irin complete haka zaka so ka za a maka receipt din kayan din suna da yawa kamar kamfani ko ko a kayoka. eh kamar kamfani haka to kayan da kuke sowa daga kayoka fa ana ba ku receipt gaskiya su ba su da receipt ana sowa haka nan ne kawai kawai muke sayo su a cikin gida muje mai gida sai zama na kaya mu mu kwaso su mu taho kuna sayan motoci da mashin mashin ma muna sayan motoci sosai to su motocin nan suna da receipt sosai ko receipt sai an baka receipt din mota da komin kayan ta gaba ɗaya takardun ta complete sannan ka saya ka bada kuɗi to mashin mashin fa shi ma mashin ba mu sayi ne in bai da takardu sai mun tabbatar da yana da takardu sannan za mu saya kun taba samun wata matsala a game da mashin ko motar da bata da takarda eh gaskiya ba mu taba samu ba sunana Musa kana cikin masu nemo kayan jari bola insha Allah ina cikin masu nemo kayan jari bola da ina da ina kake neman kayan jari bola to nan dai yanzu ina jihar Oyo Ibadan ina shiga ƙauyuka wajen irin su fititi da sauransu da ina nemi kayan insha Allah. Kana jin yarbanci? Ina ji bakin gurgu To idan ka shiga ƙauye wani neman kayan jari bola me kake gaya ma yarba da yaren yarbanci su kama kayan? To in ni shiga cikin gari ina daukan buhu ina kiran sagwalo sagwalo jaku jaku irin ayon tibaje mora ina yawo lungu lungu yan an kira ni nan zan saya in kuma ni ga agwalo haka a bola zan je in dauka. Kamar me yake ni da jaku jaku da da sauran da yarbancin da kai inda nake nihi da jaku-jaku kayan da ya lalace karfe haka ko kwano wanda ya bai aiki lalatacce shine jaku-jaku sagwalo sagwalo kamar dai kayan bola haka shi nake nufi to idan kai wannan yaren nasu suna kawo maka suna kawo min suna kira na wani wuri za a tura yaro ya kira ni wani gumma wani zai kira ni ko baka nake ko me sai in sa ba ku samun matsala yare da su a ba mu samu insha Allah suna fahimta Hausa mu sunana Kasim Aram me kake yi anan headquarter Jari Bola da ke Ibadan to muna kula ne da wajen da ake kawo ka saboda mu ne a wajen sikeli yaya awo ke tafiya ba awo na tafiya gwargwaro alhamdulillah ba matsala insha Allah waɗanda ke kawo kayan nan ba su korafi a game da yadda kuke awo gaskiya ba su korafi sun gamsu da yadda ake auna musu kuma duk abin auna suna amincewa bisa ga gaskiya suna amincewa saboda nemi musu gaskiya tsakanin da Allah yanzu idan za ka auna waccan roba kamar kana ganin tana kilo nawa za ta yi kamar ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku to idan mai kaya ya ce a ah, sun kai kilo ɗari hudu ko ɗari biyar me za ka ci to gwargwaro ka san sana'a da kan zamta ko da yaushe in ka kalle ta kana iya bata misali ba ka dan mirɗe karfen nan na awo a gaskiya ba a mirɗe shi ana yi ne tsakanin da Allah babu ojoro kenan babu ojoro kuma babu mirisisi babu mirisisi yalla bai me yasa kuke bugun wannan karhe nan muna molake shi ne saboda ya kwanta yanda zai shiga cikin buhu kaga ya ya daukan mai nauyi da yawa kuma wurin lodi kaga mota za ta dauka ya da yawa shi yasa muke molaka shi kana nufin ba kuna wannan bugu bane kawai don ku bada sau a ina ai kayan dole sai an yi haka don in ba haka ba mota ba ta dauka kaya da yawa a kayan nan dama haka suke ba kaya masu kyau ne ba dama sagwalo sagwalo ne mataccin kaya ne ana dai molaka su yanda mota za ta dauka ya da yawa amma kayan na gaskiya ne a kayan na gaskiya ai shi yasa muke juyewa a hili ba ruwanmu ba sai mun shiga wani lungu ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. gayyaci 'yan wasanni guda saba'in zuwa sassanin Black Satellite waɗanda ake jin su ne za su yi wa black stars wasa a cikin waɗannan 'yan wasa saba'in za a fidda ɗaya-ɗaya har ishirin da uku a cikinsu da za su wakilci ƙasar yana shirya su ne gabanin wasannin samun cancanta shiga wasan gasar wafo b na 'yan ƙasar shekaru ishirin. 'yan wasan da aka gayyata za su isa sansanin wasan ne fuskan farko domin fidda waɗanda suka cancanta a ranar juma'a 28 ga watan agusta labarai sun nuna cewar hukumar kwallon kafar kasar ghana ta ware kudi sidin miliyan biyu da za ta ɗauki nauyin sufuri na 'yan wasa ko kuma dai club club da za su yi wasa a kakan shekara ta 2020-2021 wannan mataki domin tallafa wa kungiyoyin wasa ne da a dalilin cutar covid-19 da ya jawo damuwa ainin ga duk duniya ga baki daya har yasa tarin kasashe na duniya sun ka dakatar da wasannin kwallon kafa ga baki daya tsohon dan wasan Accra House of Oak Mahatma Otu ya yi hannun riga da klabun ɗinsa na Turkiya bandar maspo bayan wata ɗaya da ƙulla da jejeniya da ita wannan kilab yanzu dai dan wasan Mahatma Otu ya canza shiƙa zuwa Bahiska inda zai wato kula jejeniya a kyauta ba tare da biyan kuɗin transfer ba a nan wannan kilab. an gargaɗi a amfansa na kuma su asanti kotoko cewar wannan matsayi da ya samu to ya yi hankali ya tafiyar da lamarin ba tare da nuna son rai ko kuma yin ramuwan gayya ba wannan shawara ya fito ne a ɗaya manijoji na kuma su asanti kotoko lesson yesu bukasan wadda ya bashi wannan shawara cewa ya yi kokari ya kawar da duk wani son rai da kuma kokarin yin ramuwan gayya ga duk waɗanda ba su nuna masa so ba a yayin da aka nemi ya yi wa kulobin ɗin wasa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban amurka melania trump da daren jiya talata ta tausaya wa dubbar ta amurka da suka harbu da cutar coronavirus inda ta dan sha bamban da mijinta shugaba donald trump wanda bai cika jaddada tsanancin cutar ba gida Melania ta faɗa a jawabin da ta yi da maraice a cikin lambun shakatawa na Rose Garden da ke fadar White House cewa ina matuƙar tausaya wa duk wanda ya rasa wani ɗan uwan shi ina ma addu'a ga duk waɗanda ba su da lafiya ko suke cikin wahala na san mutane da yawa suna cikin damuwa da kuma rashin mafita in ji ta sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi jawabi wanda aka nada tuntuni ga babban taron jam'iyyar republican daga birnin kudus wanda hakan ya janyo kiraye-kiraye daga 'yan jam'iyyar democrat na a gudanar da bincike kan abin da suka kira shigar jami'i cikin harkar siyasa irin wanda ba a saba gani ba pompeo yana kan ziyarar kasashen gabas ta tsakiya a wannan makon kuma ya fara da birnin Kudus a cikin jawabin nasa ya yaba wa manufofin gwamnatin Trump na ƙetare. inda ya abinci shawarar Trump ta mai da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da kuma tattaunawar da ya yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da murkushe kungiyar IS da kuma dakile abinda da Pompeo ya kira zalunci irin na China. an harbe wani mutum har lahira yayin da aka shiga dare na uku a jere na zanga-zanga a garin kenosha da ke jihar wisconsin saboda harbe wani bakar fata da 'yan sanda suka yi a ranar lahadi wanda aka kashe din yana ɗaya daga cikin mutane da dama waɗanda aka ji wa raunuka da harbin yayin zanga-zangar daren jiya talata zuwa har safiyar yau laraba. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ya ce ta Binta Esero da ke muku fatan alkhairi ma'asalam.